alkalin kotun Muhammad Idris shine ya zartar da wannan hukuncin a karar da wani lauya mai fafutukar hakkin bil adama. Mr. Tuluwani Adebi ya shigar a gabanta inda yake kalubalantar karin kashi 45 cikin 100 da hukumar samar da wutar lantarki ta yi a farkon wannan shekara da muke ciki. Hukuncin da ya ta umarci hukumar samar da wutar lantarki da sauran kamfanoni da ke karkashinta da su koma tsohon farashin na wutar lantarki tare kuma da umar umurtar gwamnatin tarayya ta bi umarnin wannan kotu a hukuncin da wannan alkali justice muhammad idris ya zartar dai. ya bayyana cewa hukumar samar da wutar lantarki ta ƙasa ta karya sashe na 31 da 32 da kuma 76 da ya kafa hukumar inda ta yi gaban kanta wajen ƙarin farashin wutar lantarki ba tare da gudanar da tuntuɓa kamar da doka ta buƙaci ta yi ba domin jin matakin da hukumar ta wutar lantarki za ta ɗauka game da wannan hukunci dai kakakin hukumar dr usman arabi ya shaida min ta wayar tarho cewa ba su ga wannan hukunci da kotun ta zartar ba don haka ba za su iya mai da martani a kai ba Karin farashin wutar lantarki dai a najeriya ya jawo kace na ce tsakanin kungiyar kwadago ta ƙasa da kuma hukumar samar da wutar lantarki ta ƙasa Kwamar Yunusa Tanimu na kungiyar kwadago ta TUC ya shaida min cewa suna adawa ne da ƙarin farashin wutar lantarki domin kuwa karin ya saba wa doka kuma ƙarin wahala ne daga cikin wahalhalun da talakan Najeriya ke fuskanta a halin yanzu. In an ce a ƙara kuɗin wuta to a ƙara ma jama'a wuta talakan Najeriya ya samu wuta kafin a ƙara mishi kuɗin wuta. Wannan hukunci da alkalin kotun Legas ya zartar da ya zo ne a daidai lokacin da majalisar majalisar wakilai ta kasar ke muhawara akan batun karin farashin wutar lantarki da aka ce hukumar wutar lantarki ta kasa na shirin kara yi a wannan shekara da muke ciki a kudurin da wani dan majalisar wakilai honorable aliyu ma dakin kira ya shigar majalisar wakilan ta tarayyar najeriya ita ma ta buƙaci gumar samar da wutar lantarki ta dakatar da wannan aniya nata na kara farashin albarkatun wutar lantarkin a ƙasa to kuwa 'yan najeriya suka ji da wannan hukunci da kotun ta zartar wutan ma da muke samu ba kamar yadda ake samun ta ba lokacin da aka samu lokacin da aka yi zaben shugaban kasa da lokacin ana kawo wuta sosai amma yanzu wutan ya kasance sai karshen wata ake kawo ta kuma kuɗin da ake biya na wutan yanzu ya kasance double ake in kana biyan dubu biyu za a rubuta maka dubu hudu kuma sai ka biya haka wannan hukuncin da kotu ta yanke yi daidai kuma gaskiya mun ji daɗin shi matuka farkon hawan wa janar muhammadu buhari da alamun kamar an samu ci gaba amma daga bayan abin ya ƙara tabarbarewa yanzu sai ka yi awoyi kana zaune ba wutan masu kan kamfanoni ba su samu isasshen wuta su wanda kuma suka sai wurin nan su suke cin amfanin abun sannan kuma a zo a matsa maka ka biya kuɗin wuta duk da baka samun wutan yanzu dai matsalar wutar lantarki da ake fama da shi a Najeriya ya fara shafan kasashen da Najeriya ke samarwa wutar lantarkin irin su Ghana da kuma jamhuriyar Nijar da Kwatano inda su ma suke ji a jikin su yanzu dai abin jira a gani shine ko gwamnatin tarayya za ta yi amfani da wannan umarni da wannan kotu tarayya ta bayar babin ya murai amurka daga Legas.